yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 18 ga watan julai shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira na abdoktor zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba manta bayan da ba karanta tarihin zuwan giwaye da suka yi kokarin rusa ka'aba a zamanin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sai professor zai din ya fara fitar mana da wasu fa'idoji daga cikin fa'idojin da muke iya ɗiban darussa a ƙarƙashin wannan tarihi a yau gaba ta hudu sai yake cewa mawqifa abdul mutallib wa huwa mushrikun yuhi lil muslim bi wujudi al-i'timadi ala Allah subhanahu wa ta'ala والتوكل عليه والثقة بنصره matsayin da dattijo abdulmutallib ya ɗauka a halin yana mushriki mai bautar gumaka yana tabbatarwa da musulmi shine ma'anar yuhi yana tabbatarwa da musulmi ko yana ƙarfafan musulmi bi wujubi li'timadi ala Allah subhanahu wa ta'ala akan wajen cinye dogara ga Allah mai tsarki da ɗaukaka abin da wannan karatu yake son ya nuna maka shine ka duba wannan mushriki lokacin da aka zo za a rusa ɗakin ka'aba ba don tsoro ba don tsananin amincewa da cewa Allah ba zai bari a rusa wannan ɗaki ba Allah ba zai yarda da wannan abun ba sai ce a shi dai raƙuma a bashi abu ban shi amma ɗaki ku akwai mai shi zai kara abin shi a nan ba tsoro ba ne amma menene tsabar dogaro ne ga Allah maɗaukakin sarki sai mana yake cewa idan ya zama mushriki yana da irin wannan ainihin dogaran to ina kuma ga wanda ainihin yake musulmi ne wa fiqati bi nasrihi da kuma cewa wato wa tawakkal alaihi da kuma cewa musulmi wajibi ne dogara ga Allah wa fiqati bi nasrihi sannan kuma musulmi ya samu ainihin wato amincewa da nasara Allah fa idza kana abdul mutallib yaqulu wa lil bayti rabbin rabbun yahmihi idan ya zama abu mutallib yana cewa wannan ɗaki na da ubangijin da ke tsare shi ya kuma wa huwa wasiqun anna li hadha albayt rabban yana faɗin haka ne fa a halin yana da tabbacin cewa wannan ɗaki yana da ubangiji sayata wallahi ma ya tahu wanda wannan ubangiji zai ɗauki nauyin kula da ɗakin nashi فماذا يقال للمسلم الذي يغفل عن هذا المعنى to me za a ce musulmin da ya gafala daga irin wannan ma'ana kenan musulmin da yake ganin cewa idan bai je ya ba da kanshi ga kafirai ba kafirai za su zo su rusa ɗakin Allah shi ne bai ba da kai ba bai kaskantar da kanshi ba abin da ya ce ɗaki za ku rusa eh to ku je ku rusa amma dai raƙuma ne ne mai su ɗaki bai ce a yana da ubangiji zai kare shi to me za a ce wa musulmin da a yau yake da kare zuciya ba shi da irin wannan fahimtar an nasirillahi wanda ba da irin wannan fahimta cewa Allah ke ba da nasara subhanahu wa ta'ala lidinihi Allah ke ba da nasara ga addinin shi wa nabiyihi Allah ke ba da nasara ga annabin shi wa ibadihi salihin kuma Allah madaukakin sarki shi ke ba da nasara ga bayan shi salihai ما أحوج المسلمين اليوم وهم يتعلقون كثيرا بالأسباب wani hali musulmi suka samu kansu a yau ko kuma menene ya fi bukatuwa ga musulmi a yau a halin suna makalkalewa wasu sabubba waɗanda ainihin ba su ne Allah maɗaukakin sarki ba ma'ana musulmi su suka fi dacewa su suka fi buƙatar su sami irin wannan aƙidar to sai dai kai co ba su suna makalkalewa wasu asbab sun rabu da ainihin musabbibul asbab malam yace wa kasirun minhum yatakhabbatu fil bahsi an asbabin ya yace so da dama ma zaka ga ainihin wato ko kuma da yawa daga cikin su ga suna faɗi tashi wajen neman sabubban samun nasara an yastashiru awwalan sikati thiqati billahi wa nasrihi wato musulmi sun suka fi bukatuwa zuwa ga su ji a jikinsu tun farko girman Allah maɗaukakin sarki da kuma amincewa da za da Allah da kuma aminci da za akan babu nasarar shi wa subhanahu alqa'il Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ke cewa in tansurullaha yansurkum in kuka tsaya wa Allah Allah zai tsaya muku in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma Allah madaukakin sarki zai tabbatar da digadigan ku akan addinin musulunci wa huwa qa'il subhanahu an hadisatin fiil lokacin da mas'alar giwa ta faru da suka to za su rusa ka'aba ai Allah madan sarki ke cewa anan ne ja'al kaidahu fi tadlil Allah bai sanya makircin su a halin watsewa da lalacewa da ɓanɓarcewa ba lallai ne Allah madaukakin sarki ya sanya makircin su a halin lalacewa khamisan na biyar anna abdul mutallib ma qala ibaratahu al-mashhura wannan dattijo abu mutallib sadda ya faɗi wannan kalma tashi wadda take tasha a tarihi da ya ce wa lil baiti yahmihi din nan lam yaqul hamin babu takhalli an tahammuli mas'uliyya karka taba tunanin cewa ya faɗe ta ne wai ya sarayar da ɗakin Allah ba ruwan shi da ɗaukan nauyin kula da shi ba wai watsiye da ɗakin aje a yi duk abin da ba a'a wa hum al-arab su ne falarabawa al-ma'rufuna bi anafatihim waɗanda aka san su da dugewarsu da dagewa da cijewa da kafewa akan kaza ina fata an gane wa izzatihim da kuma inda suke da buwaya da gagara wa shaja'atihim da kuma gwarzantaka ولكنه قامها من باب الانذار والتهديد لابرهه gaskiyar lamari ya faɗi wannan kalma ne da nufin gargaɗi da tsoratarwa da tsawatarwa da firgitarwa da shi abrahata kan cewa wannan ɗakin ka tafi za ka rusa shi wallahi akwai mai shi kuma ba zai kyale ka ba amma ba wai yana nufin to mu ka kai abin da za ka yi ba abin da zan iya a'a ba wannan manufar ba ce ba kuma wani tsoro ne ya sa shi wannan maganar ba sahabar kalamu fi zahirihi kalamu fihi suhula wal ta kaga wannan magana ta shi da yake cewa walil baiti rabbun yahmihi ɗakin yana da ubangiji da zai ainihin tsare shi ko magana ce da a zahirinta ana ganin ta tana da sauki kuma tana da laushi ko ya tasawwaru ba'dun nas yadda har ma wasu mutane za su yi tunanin annahu la yaquluha illa dha'if ba mai iya faɗin wannan kalma ko kuma ba mai faɗin wannan kalma sai rago walaysa al-amru kadhalika al'amarin ba haka yake ba bal huwa kalamun sai dai wannan wata magana ce yakhfa fi sanayahu al-inzar a tsakankanin wannan magana gargadi ne yake ɓoye ashadid mai tsanani li hadha ar nasrani ga wannan mutum kirista abrahata yudabbihu fihi annahu la yuharibu ahadan min yana da abrahata ne cewa fa wannan yaƙi nashi ba fa wani cikin mutanen maka yake yaƙa ba yana yaƙar Allah ne wanda al'amarin Allah ya haɓaka wa yahdin baitan banahu khalilullah kuma yana kokarin ya rusa wani gida ne wanda masoyin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina shi a ku Allahu banahu bi amrin min subhanahu wa ta'ala masoyin Allah Ibrahim ya gina wannan gida da umarnin Allah da haka fa huwa tahdidun wannan gargaɗi ne wa wa'idun kuma tsawatarwa ce qalahu abdul mutallib wanda ainihin wato abdul mutallib ya faɗi wa huwa mushrikun a halin faina mushriki to kenan wa yanbaghi da'iman ya kamata dinin da'iman an ya kula hal muslimul qawi al muntasir billah musulmi wanda yake da ƙarfin imani da karfin zuciya wanda ya yarda da cewa Allah shi ne yake taimakawa kuma wurin shi ake neman taimako to lallai shi ya fi dacewa ya rinka faɗin irin wannan kalma innahu tahdidun ya nuna cewa ai gargaɗi ne bi harbin lam ya'laf hal bashar wani yaƙi ne ake gargaɗin ka kai da kake so ka yaƙi musulmi ko ka yaƙi ɗakin Allah ko ka yaƙi daular Allah to ana gargaɗin ka ne akan cewa wani yaƙi ka kullo kanka lam ya'lif hal bashar mutum bai taɓa saba da irin wannan yaƙi ba wa amma li shakhsin an yuharib Allah ta ina ne ba iya samun wani mutum da zai iya yakar Allah babu jama'a kun ji jama'a ina fatan daga nan ku rinka fahimtar wani abu a za ku ga malaman makaranta musamman waɗanda suke karantar da yara ƙanana daga cikin barusa da suke musu akwai tatsuniya asalin ita tatsuniyar ba wai tatsuniyar ce makasudi ba sai dai tatsuniyar ana yin ta ne don a fitar da wasu darussa a ciki a ciki sai a kawo wani yaro ko wata yarinya wadda ta yi wani babban rashin kunya karshe wani abu ya zo ya same ta sai a ce to me za ku iya fahimta daga cikin wannan sai yaran sai wannan ya nuna dole ne mu rinka girmama manya kada mu yi wa manya rashin kunya sai kuma a ce wani kai kuma mai kake fahimta sai ce wannan ne ina fahimta cewa babba ko ba shi ya haife ka ba ya bace ka girmama shi domin wannan yarinyar don tana ganin wannan tsohuwar ba ita ta haife ta ba shi sa ta wulaƙanta ta kafin kana sauraron yara haka ko shi ne ake so a nuna maka wato duk wani labari da ka ji duk wata aya da ka ji duk wani hadisi da ka ji ya kamata kwakwalwarka ba wai ta rinka karanta haruffan maganar kawai ba a abin ya rinka harhaduwa a cikin zuciyarka da tunaninka yana haifar maka da wata fa'ida wadda za ka karu da ilmomi a cikinta kun fahimta ma to wannan darasi na fiqh sira na san cewa na daga cikin barusa da galibinmu ba a saba da shi ba ba ma san shi ba galibi domin kawai karanta sira ake yi wasu ma ba sa gane ainihin daga cikin hikimomin sirar da ake karantawa to shi darasin fiqh sira darasi ne na musamman ƙari akan ainihin sira har ma malamai abin da suka tabbatar da cewa ya fi amfanarwa fiye da karatun zallar sira ɗin domin ita sira ɗin da ban an karanta ta shin labari ake so a ji ko ko karuwa ake so a yi to karuwa ai ba karuwa da labari kawai ba an san annabi yayi kaza an san kaza ya faru a'a menene za a iya ɗabbakawa daga cikin waɗannan al'amuran sun haka ku duba jama'a nan fa ba a shigo tarihin ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi farko farko ne na al'amura muqaddimat ne da irhasat waɗanda suke sharar fage ne ma na da'awar amma ku dubi yadda al'amari ya kasance mana yake ta fitan mana da ainihin fiqh abin da wannan gaba take cewa jama'a in ba ku manta ba gabar farko da muka karanta ta ita ce ta hudu idan ya zama abdul muttalib yana mushriki amma yana da kyakkyawan dogaro ga Allah akan cewa in dai ka taɓa kayan Allah Allah ba zai kyale ka ba to ya kamata musulmi ya fi kowa samun yaƙini kan haka abin farko kenan abu na biyu ya kamata kuma ka gane da cewa karka ce a yau aka ce cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu matsorata wannan abin da dattijan nan ya ba tsoro ba ne sai ce a ba tsoro ba ne kenan kai ma musulmi yanzu ka iya faɗa kafiran duniya in dai har ka san kana da yaƙini kan abin da kake a kai domin shi wannan dattijo yana da yaƙini wannan ɗaki na Allah ne kuma yana da yaƙini wannan ɗakin Ibrahim da ya gina shi da umarnin Allah ne to zai yi Allah ya shata irin wannan tsari sannan ya bari wani kafiri mai fitsarin tsaye mai bautar Allah uku ya rubuta wannan aikin to wannan yaƙini in ya zama mushriki yana da shi akan Allah zai rusa mushi mushriki kirista dan uwan shi in ya taba sha'air Allah famin babu aula kai musulmi kai ka fi dacewa da ka muƙabalanci wannan mushriki ko kafiri ba faɗa mishi cewa in dai ka na Allah ne zo ka taɓa ɗin ka gani ina fata an gwani mana yake sabisan إن في حادثة الفيل درسا لكل من تسول na له نفسه, a الاعتداء da'a حرم الله lallai tarihin zuwan giwa nan da yadda Allah ya hallaka su na fa'idantar da mu darasi na kuma karantar da darasi ga duk wanda ran shi ke biya mai cewa ya tashi ta'addanci ga ainihin wato haramin Allah sallahu jalla sha'anuhu huwa allazi tawalla himayata baitihi wa huwa ya'uddu bil mushrik bi shirki wal mushrikina Allah shine ya lamince tsare wannan daki nashi tun a lokacin ma ana ɗaga murya da shirka kuma mushrikai ne suke ɗaga murya tun a lokacin ma ba tauhidi ake ba cewa ake labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka wa ma malak shirka ake amma Allah lamince cewa kula da wannan ɗaki nashi fa kaifa la yahmihi yau yaya za a ce kuwa a yau Allah ba zai tsara wannan ɗaki ba wa huwa ma'amurun bi ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud a halin wannan ɗaki shi yana raye da masu ɗawafi da masu itikafi da waɗanda suka dukufa da ibada da masu ruku'u da sujuda suna sallah ya kuma shekul islam ibn rahimahullahu ta'ala babban malami ibn taymiya allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce wa amma ka'aba ita ne ka'aba fa inna allaha sharrafaha allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ɗaga darajarta wa azzamaha kuma Allah ya haɓaka al'amarinta alaha muharrama sannan Allah madaukakin sarki ya sanya ta wuri ne mai alfarma falam yumkin Allah ahadan falam Allah ahadan Allah ba zai taɓa ba da dama ga wani ba min ihanatihi ne min ihanatiha da ya wulaƙanta Ka'aba la al-islam wala ba'dahu ko kafin zuwa musulunci ko bayan zuwa musulunci Allah ya ɗaukaka wannan wuri ba zai taɓa bari a kaskanta ba don haka yau da kafirai za su yi za su rusa ka'aba jama'a ba kamata ya sarki abdallah ya rinka zuwa yana aika musu da wasu kuɗi a rinka zuwa ana ɗiba ana basu a ce to shi kenan a daina yin kutuba ana tsine musu a daina kaza a daina kaza saboda sun ce za su zo su kawo farmaki ɗakin Allah in dai muna da yaƙinin sannar da muke da ruku'un da muke ga Allah muke wa idan har muna da yaƙinin tsine musu da muke akan mimbarin ka'aba da cewa Allah ya rugurguza su in dai doka Allah muke bi in muna da yaƙinin wannan ɗaki na Allah ne don menene ba mu je mai sulhu da su muke muna roƙon su arziki ko kun fahimta jama'a tattaka da Amerika ta yi wa Saddam jama'a ba komai ba ne ba yaƙi ne tsakanin zaka ce saddam salihi ne na allah ne a'a shi kanshi saddam ɗin fasiki ne don haka allah ya fara ɗanɗana mishi a hannun irin mutanen da ya karkata zuwa gare su ai yaran su ne ina fata an gane ai saddam ba yana wakiltar musulunci ba ne ko da yake su suna ga in sun yaƙe shi sun yaƙi musulunci amma asali saddam yana wakiltar kanshi ne yana wakiltar alƙawmiyyatul Arabiya ne domin ɗan hizbul ba'asi ne mutanen da yake aƙidar jinin larabawa a cikin imani da su ya fiye musu aƙidar da ake magana ta musulunci mun fara tattauna waɗannan abubuwa ɗan hizbul ba'as ka samu littafin na qadir qaumiyatul arabiyya na bin ba'as wanda muka kawo muka yi ishara akai su saddam su mubarak na misra su ainihin hafizul asad da ya rasu da su wancan wane ne eh, baban abin nan da zaid zainul abidina na tunisia da makamantansu ba sunan irin wancan baban jordan din can sarki husaini na jordan duk waɗannan yan hizbul ba su ne su ko waɗannan suna da wata aƙida ne akan cewa sun yadda da cewa alƙauniyyatar arabiya a yau ta fi addinin islami domin addinin musulunci ya kasa haɗa kan larabawa amma alƙauniyyatar arabiya za ta haɗe su maganganu waɗanda malamin nan ya ɗan tattaɓo kaɗan daga cikinsu a ainihin ta'alika da ya a baya da kuma wasu wurare makamantan haka matsala ce wanda yake suka saka kansa a cikin bala'i don haka idan ka fahimci wannan ashe babu wanda zai ji tsoron abin da amerika ta yi wa saddam ya sa ya sallama kai sai dai in shi ma fasiki ne kamar gaddafi bin rashin kunyar gaddafi da tsiwon shi da iskancin shi da zaluncin shi da kama karyar shi da yake wa musulmi yana jin an yi wa saddam abin da aka yi sai ya ce to shi fa ba da dama ya aje makaman shi nan yana jiran a zo a gani ne a yi shawara amma za a kwashe dai shi ba ma ba wani abu bane amma a shekarun baya da suka wuce shekara sha biyar sha takwas har fitowa yake yana cewa idan ba a yi hankali da shi ba yana gargadin kafirai ya ce zai naɗa kanshi shine khalifan musulunci a afirka ta arewa ya yi jagorancin jihadi ya zo yaƙi kafiran duniya a lokacin abin da yake cewa kenan amma da yake bai yi imani akan abin da yake a kai ba da abin da yake yi da ya ga an kashe wani sai tabbatar wancan ba kashe irin shi ne to sai tabbatar da ma jaza alal misil izin alal masil tun da haka ta yi ga sabban za ta yi gare shi ashe abin da darasin nan ke ƙara nuna mana shine wannan dattijo mutallib yana da yaƙini a kan cewa wannan ɗaki na Allah ne idan mu ma a matsayinmu na musulmi muna da yaƙini a kan wannan ɗaki na Allah ne sannan nan da mukewa mukewa Allah ɗawafin nawaye ruku'u da sujuda da itikafi da salloli da zikirori da duk abin da muke nawaye Allah ne wani ya zo ce zai hallaka mu a wurin yayin da ƙurayshawa suka gudu suka hau kan dutse to mu ba gudu za mu hau kan dutse ba ina ya kamata mu sai mu tsaya mu ci gaba da ɗawafin a zo a hallaka mu muna ɗawafin su da yake ba ibada suka san su ne ba sai suka gudu kan dutse suka bar ɗakin wato su ba na Allah ne amma ɗaki ne na Allah ne don haka sun sa ido tsakanin mai ɗaki da mai rusa mai ɗaki mai ɗakin shi amma mu mun yadda mu na Allah ne sallan muke ibadan muke ba sai mu zo kawai mu kabbarta sallan mu su zo da duk abin da za su zo da shi ku gani idan ku har suka yi nasara a mu to dalilin ba yana koma zuwa ga kaskancin ɗakin ba ne ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ci amanar mu a'a mu muka ci amanar ɗakin ina son ku gane wannan da kyau don ƙarshen duniya da za a zo a rugurguza ka'aba ba za a rugurguza ka'aba ba ne saboda tsabar ibada ake yi waɗanda za a samu a lokacin musulmin sun lalace aka ce a lokacin musulmi mai mutunci da za ka samu shine wanda in ya ana zina a waje namiji da mace tsirara tuk akan titi suna zina shine zai ce musu to ku ba ku koma dan bayan fulawan nan ba to mai mutunci ne wannan ku dan koma nan bayan mana kuma ai abin ya gwatsa a nan ku dan shiga nan mana ya san kuma zina suke yi to yanzu da waɗannan masu yin zinar da shi ne faɗa musu duk mutanen kirki ne dukkan su mutanen banza ne to idan zamani ya zo duniya ta zama irin waɗannan ne to Allah zai bari a hallaka su kuma zai bari wani bahabashe ne shi ma zai zo rusa ka'abar a lokacin Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka sai yake cewa bannan ma a ahlul fili a yayin da waɗannan mutane suka taho akan giwaye a Allahu al-uqubata al-mashhura sai Allah ya musu uquba wadda take shahararriya ce wannan magana ta Ibn Taymiyyah ce a mujalladi na hudu shafi na 576 a cikin littafin Minhaj as-Sunnah nabawiyya sannan kuma har yau ka karanta har zuwa shafi na 577 da shafi na 583 duk Ibn Taymiyyah ya yi bayani akan wannan jama'a kun ji dadin daɗawa sabi'an fiƙihu na bakwai da ilimi na bakwai daga cikin ɓangarori masu yawa na ilmomi da muke ɗiba a wannan fi hadisatin fili tasbitun li kulli mu'minin bi anna allaha yadfa'u anhu kaida a'da'ihi tarihin hallaka giwayen nan to gargaɗi ne wato na tabbatar wa duk wani mumini da yadda da Allah akan cewa Allah zai tunkuɗe mishi duk wani makirci na maƙiyan Allah fa idza kana subhanahu wa ta'ala dafa'a man yakidu li har Allah ya tunkuɗe waɗanda suka zo ko wanda ya zo zai makirci ga ɗakin Allah fa min babu aula an yadfa'a kaida man yakidu li dinihi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ibadu almu'minin to kenan ya fi cancantar a samu kariya daga Allah madaukakin sarki daga wanda zai makirci ga addinin Allah na fata an gane domin ka'aba wani bangare ne ɗaya daga cikin bangarorin wuraren yin addinin Allah to duk mutumin da ya zai rugurguza addinin Allah gaba ɗaya ne ya fi cancanta a shi Allah ya ka ɗauki haka kuma wanda ya zai makirci ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma mu'minai domin kamar yadda aka sani kuma za mu zo mu ji ba da daɗewa ba ran mu'mini kwaya ɗaya ai ya fi ka'aba to in ya zama saboda ka'aba Allah ya wa kafirai irin wannan yaƙi na ka za a hallaka muminai Allah ba zai musu irin wannan yaƙin ba to in ka ga Allah maɗaukakin sarki ya bari kafirai sun yi wa muminai kata-kata to muminin su zargi zansu ina fata an gani ku karanta suratu Ali Imrana tana cike da irin wannan tarihi muminai ne waɗanda suka fi kowa imani amma ka samu wata ɗan lahaza wani ɗan lokaci wanda suka kauce wa abin da Allah madaukakin sarki ya dora su kai sai Allah maɗaukakin sarki ya bari kafirai suka jikkata su muminan zamanin annabi kenan qur'ani na sauka balle muminan wannan zamanin don haka babu shakka duk abin da ke faruwa a duniya a yau wanda yake kafirai sun tasa muminai sun gallabe su jarabawa ce ga ainihin muminan amma kuma muminan su koma su bincike yaya imanin su yake domin in imani ne zai sa a samu kariya to ai ana da shi to amma wannan imanin su ne sahabbancan suna da shi a yakin Uhud amma da suka samu tangarɗa wajen biyayya a wani ɗan takaitaccen lokaci ajizanci na ɗan adam ya kama su ga abin da aka ɗora su akai daga baya suka yanke shawara sai ga abin da ya fi dacewa su ne ya biyo baya sun ɗanɗana kuɗa su a hannun makiya ko haka abin yake a yanzu domin imanin mu bai kai nasu ba Allah madaukakin sarki ya taimaka mana yace fa inna hurmatal mu'min domin alfarmar da mu'min yake da ita a'azamu min hurmatil baiti ta fi ainihin girman da dakin Allah madaukakin sarki yake da shi wa qad warada an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma haqiqa ainihin wato hadisi ko kuma jawabi ya zo daga babban sahabi abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi annahu nazara yawman ila bayti. aw ila kaaba wata rana ya tsaya ya dubi ɗakin ka'aba Allahu akbar fa qala sai yace ma a'zamaki ya ke ka'aba me ya kai ki girma wa a'zama hurmataki menene ya kai girman alfarmaki sai dai wal mu'minu azama hurmatan inda Allah minki amma fa duk girman mamaki ki. to babu shakka mumini ya fi ki girman daraja a wurin Allah madaukakin sauki ba sha kasa yace akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya wannan hadisi wa qala anhu al-albani muhammad nasiruddin al-albani yace hasan sahih wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce wanda yace ka duba littafin sahihu sunan ta sunan tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu lambar hadisi ta dubu da ɗari bakwai da hamsin da biyar duk duniyar ilimi idan ba da waɗanda cuta hassaba ta kama su kaji ana cewa sahahul albani hassanahul albani unzur sahih jami unzur da'ifar targhib duk duniya ana faɗin haka wanda hassaba ta kama shi wato wani abu ne kamar yadda muka fi tattauna kwanaki a darasin hamawiya da muke yi idan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wani na'am ba wanda ya isa ce la ta koma ta zama laɗin in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min idan har Allah ya taimaka ya tsaya maka yace kai ne wallahi duk duniyan an yi taron dangi bata isa ba wannan malami ba balarabe bane Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba balarabe bane ko larabci yayi amma Allah maɗaukakin sarki ya dubi imanin shi ya dubi gaskiyar shi sai ya aiki da shi duk duniya har makiya sun dawo sun shaida cewa bayan alƙurunin musabbala da manya-manyan malaman hadisi da suka gabata irin su ibnu zahabi da irinsu ibnu hajar da makamantansu ba samu zamani wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiki da mutum ƙwaya ɗaya ya ɗaga duniyar ilimi game da kowane fage ba har 'yan nufal arabuwa sai da suka ta'afirantu sai da sau gane ashe ba zama za a yi takab ba tashi za a yi ita ba lugal arabiya a tashi a yi ta hakikinta sai ga yan lugal arabiya waɗanda suka fi kowa shirme wajen kawo hadisan ƙarya da kisoshi da tatsuniyoyi sai ga su suna cewa hadisan lugal arabiya ko takhrijin hadisan lugal arabiya ma'ana su mu abin ya shafe su sai ga 'yan tafsiri suna cewa ta haƙiƙin littattafan tafsiri a yi ta haƙiƙin ibnu kafir a yi ta hadisan ibnu jaririn tabari duk albarkar da awon wannan mutum ɗaya ce kaɗai abin da ake so ka gaskata wa Allah sai Allah ya gaskata ka Ahmad da Abu da suka ruwaito hadisi sahabi ne aka ji yaƙin haibar. aka shiga aka fita aka samo dukiya aka zo aka raba aka neme shi ba gan shi ba sai annabi ya ba abokin zaman shi bai dawo sai ce ga kafan kafai ce wannan fa na menene ya ce ai an dan raba abubuwa ne shine aka bani nakan aje ma bakan karba sai to ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasulullahi wannan menene sai ce fahmuk raminka ne yace mali hadha tabatuk ni ban bi ka dan wannan ba yace yau dan ka bi ni yace inna mattaba'atuka li urma huna ni na bi ka ne dan a jefe ni anan a harbe ni anan a kashe ni ya nuna makoshin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu laifi idan da gaske kake sai Allah ya gaskata ka muhallin shahid kenan duk abin da kake da gaske kake yi waɗannan mutane da annabi ya tara a gaban shi talakawa ne ba 'ya'yan kowa ba ne ba su shahara ba amma da suka nuna wa Allah gaskiya Allah ya saukar da kur'ani tun daga saman bakwai ya ce masu gaskiya ne haka ne ko ba haka ba wallahi a kowane zamani ka gaskata wa Allah wahayi ba zai sauka ba amma Allah yana da hanyar da sai ya tabbatar wa da duniyar ka da duniyar da za ta biyo bayan ka cewa da gaske kake yi mutum miliyan nawa ne suka iya ilimin hadisi a zamanin Imam zahabi amma su biyu Allah ya fita suka zama zakakurai daga shi sai mizzi ake kwatance da su cewa duk zamanin babu kamar su a zamanin ibn hajar mutum nawa ne amma ibn hajar Allah ya fitar a daidai zamanin da malam Nasiru al-albani ya taso mutum nawa ne malaman hadisi a duniya suna nan ƙwararru har da hafizai suna nan zankane a ƙasar sham ɗin suna nan cike a ƙasa ainihin azhar a cikin jami'ar azhar amma shi ko diploma bai da ita ko takardar sakandare bai da ita iyakar karatun shi Nizami primary 6 yake da shi na islamiyya ba profesa ba ne amma ba wani profesa wanda ba zai rikice a gaban shi ba ga profesa ne wannan yana hujja da shi kuma magana ma ta ƙare ina fata an gane profesa ne wannan ma yana magana yana hujja da shi haka al'amarin yake al'amarin Allah kaɗai abin da ake so shine ka nuna wa Allah da gaske don shi Allah baya son ojoro saboda gaskiyar shi ma yace shi da kanshi wa huwa al-haq shi da kanshi sunan shi gaskiya to kaga wanda aka ce sunan shi gaskiya kuma ka taho da magana ƙarya ko yaudara ko magudi ma'ana gaba ɗayan al'amarin Allah gaskiya ne to duk mutumin da zo yana raba kafa a wurin Allah 99 na wurin Allah ɗaya tana wani wuri Allah ba zai aiki da shi ba sai ka nuna wa Allah completely gaba ɗinka ga Allah kake kuma da gaske kake kuma Allah zai gaskata maka sannan ku dubi ikon Allah a duk duniya yau Allah ya yada almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani imma almajiran da yake gaba da gaba sun yi karatu ta hanyar shi ko almajiran da yake tun a lokacin albani jesan ma bata fito ko bata yalwata ba ko ne za su buga mishi waya ne ta turayya ko ta landline ya biya musu karatu waya za su buga mishi a ɓangarori na duniya su buga ka gan bature ya taso tun daga germany ko daga belgium ya to ya zo ya ɗauki karatu ne Allah ya tuba albarka a cikin wannan akwai ɗaliban da za su zauna ne su saurari kasusuwan muhammad nasiru albani shekara biyar sai su rubuta tambayoyi sai su tafi in suka je sai a ware musu majalisi A waɗanda littafan shi za su je su karanta a daidai wannan lokacin ga masu rubuce-rubuce suna ta a ƙasar sham da saudiya da masar da ko'ina amma shi ɗin aka damu da shi ko ma jami'ar islamiyya shekara nawa ya shekara biyu da wani abu yana karantarwa a jami'ar islamiyya amma me ya faru idan ya yana karantarwa kulliyatul hadisi sharif yan kulliyatul shari'a sai su baro lecture su fa sai su dawo kuma ajin shi mana sun yi sasakin wannan lacca sun sadaukar da ita ko su ci ko su faɗi ko ma da yaya ne dai su wannan din ba ba tasu ba ita ce tasu idan ya fito istiraha za a sha shayi ko gahawa ko wane ne ɗalibai sai su kewaye shi sai a buge da karatu a nan gurin wannan albarka ce amma fa sirrinta ne in ka gaskata wa Allah Allah zai kaskata ka in kai wa Allah tsumbure sai Allah ya kai da kai karanta hadisin sifatu sala yana nan al-imamu abu dawud ba rawaito shi ko ahmad ko ibnu majah ɗayan su amma dai hadisi ne ingantacce shi nasiruddin al-albani ya kawo shi cewa in kana sallah da ka fara sai Allah ya fuskance ka ma damar kana nan baka kau da kai ba kana kau da kai so daya sai rabu da kai shikenan ko rabu ka tafi kuma ka kalli wani baya yi da kai so ɗaya fa kaɗan kau da kai haka kaɗan kalli wani abu shikenan ce wannan shashasha ne ba wuri na yi zo ba ba da gaske yake yi ba don haka wallahi tallahi jama'a duk wanda zai yi musulunci duk wanda zai karatu duk wanda zai ilimi duk wanda zai rubutu duk wanda zai wa'azi yayi da gaske ka zo ka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe wa bawan Allah nan matasa har yanzu rubuce-rubuce suke a cikin ilimin shi har yanzu takhriji suke akan ilimin shi har yanzu ƙoƙari suke suna zama ɗaliban ilimi akan kai barin gaya maka duk wani library duk wani bookshop afwan duk wani bookshop duk wata maktaba ba ke sai da littafai in dai ta kai ta komo a kasar saudi arabia ko sham ko masar ko ina ne in ka shiga sai ka ban ba aka ware littafan albani sai ga an sa kutubu sheikh Nasiru dinar albani littattafan shi na hadisi ba za a haɗa su da littattafan hadisi na zahabi da na ibn qayyim eh, da na da na eh, imam zahabi ba a'a nan gaba ɗaya an ware littattafan da albani ne akan zikirori ne sun shafi qur'ani ne sun shafi hadisi sun shafi fiqh sun shafi tarihi an ware su kawai kuma wannan abun mamaki har maktaba irin maktabatul imdadiya wadda take makka wadda maktaba ce ta yan bid'a ba mun saƙonan muhammad nasiruddin al-albani din amma an gari sai ga sun mara littafan shi gefe guda <laughs> wallahi jama'a dattijan da yake da maktabar jama'a ya san ra'ayina amma da na zo sai ce hayya sai ce ga can dan duba can naku ne can haka <laughs> yana cikin almajiran abdul fattah abu hudda ba ya sa kaunar muhammad nasiru al-albani amma tun da muka tattauna wajen shekara sha bakwai da ta wuce tun suna munan a jikin shamiya jikin wajen babul fatih ta maka wajen babu umara tun daga lokacin nan da ya bani ra'ayina har 'ya'yan shi jama'a sai da ya nuna yanzu ya kwanta ya rasu ko zuwa ne ba kuɗi jama'a sai ya ɗauki littafi su bani cikin ba komai kowace shekara na bawo a shahid ne ka duba hatta maƙiyan shi hidima suke wa da'awar don daga cikin hidimar shi ne. ba sun so sai su watsa littattafan shi a cikin littattafai yadda kai ta nema baka gani ba haka ne amma sai su ware gefe guda da kazo sai a ce gane Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan fadakarwa ce ne mana a cikin arabin magana kawai Allah ya taimaka to sai ainihin mana yake cewa wa idza kanat hurmatul mu'min awla fa hiya la shakka ahra bid-daf'i min Allah jalla sha'anuhu wa huwa al-qa'il fi alam yaj'al kaidahum fi ya yace to idan ya zama alfarman mumini ta fi ainihin wato alfarmar ka'aba to ashe kenan alfarman mu'mini babu shakka ita ta fi cancanta Allah ya kare fiye da ainihin alfarmar ka'aba Allah madaukakin sarki shi ke cewa a cikin tsararren littafin shi alam yaj'al kaidahum fi tadlil Allah bai sanya makircin su ya watse ba ya balbalce a cikin fata الثامنة نتقص أن حماية الله جل شأنه لهذا البيت أي ورد أن وند شأن شيء يا أيني واتو دوكك غوان من داكي آه تلفت النظر أكو إلى أن لهذا البيت أهمية خاصة irin wannan tsarewa da Allah wannan ɗaki to ta kamata ta karkato da gani mutane akan cewa wannan ɗaki yana da muhimmanci na musamman a wurin Allah madaukakin sarki riwayatan alama kana lahu fi nufus min ihtiramin mimma ya'niqu ihtiramuhu lahu ku wato ƙari shine ilawa ƙari kamar dan dibi kamar aka yi marmalar tuwo sai ga an dan dora wata ƴar karama haka sai a ce ilawatan ko kuma aka ɗan ɗora mangala sai ga an dan kawo dan buhu a sama an ɗora ilawa to ƙari akan irin yadda darajar wannan ɗaki ta zurfi a cikin ainihin zukatan mu'minai fa idza kharaja min hadhihi al-buq'at al-mufaddala man yad'u ila Allah subhanahu lam yakun hadha bi shay'il gharib ko kun fahimta jama'a irin wannan tsayawa da Allah ya wa ɗakin nan to daga wannan garin da ɗakin ya fito in aka samu Allah madaukakin sarki fitar da wani wanda zai kira zuwa ga addinin Allah to ba abun mamaki ba ne in ka so abin da ake so ka fahimta a nan ka iya cewa malam na son ya ce ne daga cikin tsarewar da allah ya wannan ɗakin ya ce don a samu bayin shi na gari sun fito daga wannan ƙasa domin su zama waɗanda suka bace su yi da'awar allah yanzu jama'a a wannan ƙasar har yanzu akwai wanda bai taɓa ganin giya ba akwai wanda bai taɓa ganin mace da mini skate ko mini jeans ba akwai malamin mu jama'a na je na ziyarce shi bana a madina muslih al yanzu ya kai kusan shekara saba'in da wani abu wallahi jama'a shekarar da muka fara haduwa da shi yau shekara ashirin ya ce mana ya rantse da allah tun da yake tseren da ya iso najeriya ne sannan ya ga mace da ɗan guntuwar riga haka yana sawo kanshi a jirgin sama irin za a sako nan haka da ya hango irin yan masu guntun abin nan din ya ce tun da yake bai taba gani ba na ce mishi wala fil mujallat wa tilfaz ya ce la ce shi bai taba kallon talbijin ba maganar mujalla kuma ba ruwan shi da ita malamin hadisi ne muslih al harisi yanzu haka profesa ne a cikin kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya to tun wannan lokaci bai sake zuwa najeriya ba jama'a to bana din ne muke hira na ce mishi ya tuna hirar da muka yi kaza kaza ya ce kwarai da gaske sai na ce mishi wal khamr yace ce la arif launa yace bai san kalan giya ba bai taba ganin ta ba wani ne ya ce wala ayi sha'ina komai ma bai sani daga gare ta ku duba irin tsarewar da Allah ya waɗannan mutanen domin ne daga cikin al'amuran da za su taimaka ka zama jagora ka iya wanke mutane kai ka zama wankakke ne ko kun fahimta jama'a uru ne aka hada shi da fitsari kaga matsala ta faru yanzu kamar ne yake cewa iz hiya ardun ita wannan ƙasa ta makka ƙasa ce ta wannan mahu subhanahu wa ta'ala himayataha Allah da kanshi ne ya lamince mu wannan ƙasa khassa ya ce musamman ma annan hadisa ƙarshe wannan tarihin rikicin giwaye da ya faru ta zamanat ma'a maulidin rasulul karim sallallahu alaihi wa alihi ya yi daidai da zamanin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka san me mala yake so ya ce idan ya zama daidai sanda wannan abin ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama an haifa ana nuna maka zuwan wannan mutum to zuwa ne na ya rugurguza duk wani zalunci da duk kuma wanda zai rusa wani addini na Allah ya yi daidai da ya zo sun zo sai Allah ya hallaka su to ishara ce akan zuwan shi kuma wannan ya faru a cikin hawadis da yawa daga ciki akwai ainihin mutuwar wutar kisra aka ce bata taba mutuwa ba amma ran nan sai aka ga ta mutu to ya aka yi shine ashirin nan annabi ya zo duniya صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية بالضمان من مسلمتي ابن القيم الجوزية رحمه ta'ala allah ألا مرأوك كم سلكي يجد أي ce. kun ga jama'a ku lura da irin matsalolin da muke fama da su a Najeriya idan muna karatuttuka irin waɗannan yanzu wannan karatu ne wanda shine karatu na duk duniya baki ɗaya littattafan da ake hujja da su a Najeriya har yanzu ba a ma san da su a Najeriya ba malaman da suke su hujja a duniya ba mu ma san su ba wannan fa ba ma na magana yan bid'a yan bid'a kan ba ruwansu da littafi ko ana magana a cikin ahlus sunna ne yanzu ka kawo littafi ka ba sai ce wallahi bai ma ta sani shi sai ce maka sabon littafi ne littattafai da malaman da su ne suke zama hujja a wurin duniya ba a ku duba muna karatu ne sai ka ji an ce ibnu taymiya ya ce ibnu qayyim ya ce albani ya ce zahabi ya ce ibnu hajar ya ce bin baz ya ce waɗannan su ne malaman duniya amma ba san su ba saboda asalin matsalar mu a ƙasa mu an gina mu ne mu 'yan grassroots ne wato ko komi namu na gida ne littattafan mu na gida na gida neman kuɗin mu na jama'a duk wanda ka samu yana neman kuɗi in ka tsal in dai ba ka tsallake kudanci ba fa duk kuwa ka samu zaka ji ce maka na abinci yake nema shi ko Allah abba ka faɗa haka zai tafi da kai na abinci har ka mutu na abinci ba yi ta samu da wahala ko da kyar ko da yaya tunda na abinci kullum aka taba kai ka ce na ana neman abinci ne abinci ne ake nema eh to shikenan abinci ko kana ganin kana haka ƙasa yanzu da damunan nan sai ka ga wani budiddigi ko wani buzuzu sun yi ɗore kamar an mai wanka an shafa mishi mai abinci yake nema shi ma gashi nan ku Allah ya kai mai cikin ƙasa ko to kai ma abinci kake nema don haka Allah zai ta baka amma mawakin jahiliya ne yake cewa walau anna ma as'a adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilun min al-mal ice walakinnani as'a li majdin mu'assali wa qad yudriku al-majd al-mu'assala amsali yace ni fa ba na abinci nake nema to dan abin da nake da shi ya ishe ni yace amma wallahi ni nema nake sai na yi kuɗi wannan imrul qais kenan dan haka farkon rayuwar shi ƙarya ne baya cin naman akuya ko tunkiya ko rago sai raƙumi yace kaskanci ne kana son yi ka ci naman akuya kowa sai ka ci raƙumi shine darajar ka <laughs> to ka san baka aiki kana samun kuɗi na baka yi cin naman raƙum. naman annabawa ta <laughs> ina fata an gane amma da talauci ya kama shi ya tsofafa sai koma yana cewa ala illa takun ibilun sami iza to in ba a samu raƙumi ba sai a haƙuri da nama akuya wa khussat bil himaya kuma aka saman mata da ainihin tsari al'ilahiya tsari na Allah sun mayu ba su min har rasu. sannan kuma aka aiko manzo daga cikinta na kifo inda haza wa na ƙul to sai mu tsaya a nan mu ce ma sababu ikhtiyariha me yasa Allah ya zaɓi ƙuraishawa me yasa Allah bai zaɓi hausawa ko yarabawa ko fulani ko kuma waɗanne ƙabila ba me yasa Allah bai zaɓi bahrain ba me yasa Allah bai zaɓi ƙasar Iraki ba me yasa Allah bai zaɓi ƙasar Masar ba me yasa ya zaɓi Makka me yasa ya zaɓi a Makkan kuma Qurayshawa litakuna qabilatar Rasul sallallahu alaihi wa sallam me yasa Allah ya zaɓi Quraysha don su zama sune ne da manzon Allah zai fito cikin su hunaka qaba'il kasira fil arab akwai kabilu da yawa a cikin larabawa lakin an tubarriza ko qabilatun ثم يبعث منها الرسول هذا يرشدنا إلى إعطاء الكبراء أولوية وأهمية وأهمية في الدعوة يجي سيدي kasantuwar ainihin wato fito da wannan ƙabila. ita ce ta ƙuraishawa Allah ya fito da ita ya bayyana ta ko sannan ya aiko manzo daga cikinta wannan na shiryar da mu akan cewa in aka ce akwai manya to mu rinka ba su fifiko a wajen da'awa da kuma muhimmanci فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أولا إلى سيدة القبائل العربية وهي الخطوة الأولى في عمله kaga dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka aiko shi a halin farko da matakin farko na da'awa zuwa ga kabilar da take ita ce jagorar kabilun Larabawa wannan shine matakin farko na aikin shi wa kadhalika yabda'u ad ya fi da'awatihi haka ne da'awa in ya fara da'awar shi jama'a ya fara da kabilar da take ita ce kabila babba ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin sabubban da ya sa a kasar hausa kuka ga cewa da'awar sunna allah maɗaukakin sarki ya taimaka mata wallahu ala amma kasantuwar da'awar ta tsuro a cikin hausawa hausawan da yake dama ƙasar tasu ce ko kun fahimta jama'a kuma da'awar ta fito ainihin a tsakankaninsu a cikin ƙasar da wani mai can ya tuwo da'awar daga wajen ƙasar hausa ba iya samun matsala amma samun abin ya fito cikinsu suka amsa to sauran ƙabilun da ke makalkala da su fulani ne nufawa ne da makamantansu duk sai kaga cewa suna bi zuwa ga wannan ainihin da'awa ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ma yake cewa fil manzili mai da'awa ya fara a gida ya sunu an yabda adda'iyatu bil ab mai da'awa ya fara da baban shi dubi annabi Ibrahim da ya fara da baban shi annabi Ibrahim da baban shi ya fara to dukkan mai da'awa ya fara da mahaifin shi amma wata hikima ce ba za ka shawara da mahaifinka ba har sai ne kana ɓoyewa kan ya gane yau da abin da kake a kai rashin gaskiya ne abu in gaskiya ce zauna da shi in ka zauna sai ka bayyana mishi ga fa abubuwan da ka fahimta ga abubuwan da ka fahimta ga abubuwan da ka fahimta annabi ibrahim ba haka yi ba to amma lokacin da uban ya ikar fa wannan kuma bai sa annabi ibrahim ya ce to bari a ba ko to kai ma in naka bai karba ba zaka ce barka bari ba Muhammad bin Al-Albani lokacin da ya fara wannan da'awa baban shi faqihi ne mutafaqi ya alal madhhab al-Hanafi sai ne kiran shi yana cewa Muhammad hanyar da zaka kama kenan zaka ji hanyar da muke akai ba aiki da fiqh menene Imam al-Azam Abu Hanifa ya fadi da almajiran shi sai kama hanyar malaman hadisi wannan hanyar sabbin wanda ya bi ta baya arziki abin da yake ce mishi kenan ka karanta hayatul albani muhammad shaibani babban cikin ɗaliban shi dattijo ne shi ma ya rubuta mujalladi biyu sannan muhaddisul asar muhammad nasiruddin al-albani samir az-zuhairi ya rubuta duk ne suka rubuta to amma muhammad nasiruddin al-albani bai haƙura ba sai ga ƙarshen al'amari mahaifin yana kiran shi yana cewa muhammad jazakallahu khairan mauna an ta ma kaza wa kaza ba don kai ba ka ba kaza ba kaza nan ban fahimta ba kaza kaza kaza kaza kaza ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu yi yake cewa wa mu wasa a makaranta idan kai malami ne a makaranta kana da wata aƙida ko wata da'awa to yabda bi mudiriha sai fara da daraktan makarantar ko principal ko vice chancellor wa fi idan a alqarya ne yabda bi amiriha ya fara da ainihin shugaba sarki ko dagaci wa haka ba haka dai al'amarin zai ci gaba ko kun fahimta jama'a abin da dan fojiwa ke nan fa da ya fara shi ma sai rinka rubuta musu takarda wasu su karɓa wasu su zagi wasu su ƙulla jihadi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan duk yana kan masu da'awa lallai ne su samar da haka daga cikin fa'idar haka barka ji sai ce farkabiru lahu haqqut tawqir wa taqdir shi ne babba yana da haƙƙin a mutunta shi a kuma girmama shi wani na taqdir to yana daga cikin ainihin girmama shi albadu bihi a fara da shi don haka ja ka fara da waɗanda suke ƙasa to yanzu na kasan nan ba su fara ganin shi da cirarren wando kenan ko kuma tsirara a kasuwa ba su fara ganin ab ah, abin da muka fahimta ma sarkin nan ko shugaban nan ma bai fahimci haka ba kaga ne zai shigo kaga an wulakanta shi kenan to sa'an nan sai kuma yace wa min al-hikma al babu bihi sannan kuma yana daga cikin hikima a fara da shi limanahu min at-ta'siri ala man dunahu saboda irin tasirin da kuma yake da shi ga waɗanda suke a ƙasa da shi idan ya karba sauran na ƙasa za su bi kaga kai ne da awa ka huta kenan in ka faro daga ƙasa kuwa yana da wahala ka kai saman nan akwai wahala wahalar kuwa ita ce domin rikici ne yake barkewa daga ƙasa ɗin zuwa sama ba sa fahimta ko kaɗan amma an faro daga sama ɗin su waɗancan na ƙasa wanda suka ga sama ta karɓa mafi ƙarancin abin da suke jikinsu na sanyi ko ba za su bi ba haka ne ko ba haka ba to wannan yana daga cikin abin da yake wajibin du'at malam bakar mahmudu gumi Allah ya gafarta mishi yake magana da malaman ahli sunna da ɗaliban ahli sunna a Najeriya cewa duk garin da kuka je za ku yi da'awa ku fara zuwa ga sarkin garin ku ce ku baƙin shi ne ku malamai ne masu wa'azi kun zo neman tabarruki ya muku addu'a da kuma ya share muku fagen ba irin sakonnin da kuke ɗauke da shi wannan shine abin da yake daidai jama'a wannan shine abin da yake daidai kuma wannan shine tsari saɓanin haka zai ba da wahala ne mai tsanani wadda ƙarshen ta ai ta tafiya a murɗa ko kuma a bankare don haka ka samu dama ka zo zaka fara da'awa fara da suwaye manyan gari kar ku manta abubuwan da muke cewa jama'a yanzu ana tarbiyar mutane ne akan yawa ya kamata a yi ba wai yadda ake yi ba ba yadda aka yi a baya ba Yara ya kamata a yi idan ka bira ku za ka fara da'awa sai ka tara manyan gari sai ka ce to kana so su raka ka wurin sarki kana da magana da baka je da ita ka je ka isar da gaisuwa ran kai daɗe na je na yi karatu na kammala sakandare na kammala diploma na kammala digiri na duk a harka addinin musulunci don haka ran kai daɗe ina neman kai mana addu'a kuma ka wuce gaba a cikin wannan al'amari da wani na yada addini a wannan ƙasa taka na haka ka ba mu shawarwari game da abubuwan da suka kamata Allah ya saka da alheri kanka cika doguwar magana domin baka sanya wa ike ba duk mutumin da ka haɗu da shi a halin farko ka kai magana da yawa yi shimfiɗa ta ba shi dama in ya amayar da sakamakon jawabinka shi shine mai baka fuskar da kai kuma zaka san yadda zaka dullo amma ka zo sabo kuma an baka dama kai magana ka miƙe kana magana daga nan ma ka balle da wa'azi ba haka ne tsari ba magana ba kai cikin minti biyar in fahimci wannan jama'a to waɗannan haka ya kamata ainihin a yi shi ne mana yake cewa wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai asiran fikin goma ya kone sheikh muhammad al-usaimin ya ce babban malami muhammad salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana cewa wa inna ma hamalna ba azza wa jalla al-ka'aba min hadha al-fil ma annahu fi akhir zaman sawfa yusallitu 'alayha rajulun min al-habasha yahdimuha hajaran hajaran hatta tastawi bil ardi Allah madaukakin sarki fa ya tsare wannan ka'aba ne daga ainihin shirin waɗannan giwaye tare da cewa a ƙarshen zamani Allah zai ba da dama ga wani mutum daga ƙasar Habasha ya zo rugurgusa Ka'aba bulo-bulo zai rinka zarewa ko dutse-dutse har sai ya mai da ita ta yi daidai da ƙasa haka hadisi ya zo a cikin ainihin sahihul Bukhari jama'a lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da biyar zuwa da casa'in da shida a cikin kitabul hajji hadisi ya tabbata akan haka to me yasa tun da Allah zai ba da dama a rusa ta a ƙarshen duniya bai ba da dama a rusa ta tun a wancan lokaci ba sai ce li anna qissata ashabal fili muqaddimatan li bi'sati rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhammadin allati yakunu fiha ta'zimul baiti yace domin ai wannan tarihin hallaka giwayen nan da Allah ya sharar fage ce da aiken da zai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan aike ne zan Allah ya zo ne don ya girmama ɗakin Allah amma fi akhiri zaman amma a ƙarshen zamani fa inna ahlal baiti idza ahaluhu su mutanen ainihin wato wannan ɗaki idan suka wulaƙanta wannan ɗaki wa rabu fihi bi ilhadin bi suka nufi karkacewa ta hanyar zalunci ولم يعرفوا قدره كم بس درجة ومن تاكي با حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه to a lokacin sai Allah ya bora wanda zai rugurguza wannan ɗaki hatta na ya buƙa ala waje al'ardu yadda ba zai rage a yadda ba wanzu a bayan ƙasa ba wani haza ya jibu malam usaini ya ce don yana wajaba ala ahli makka khassa ga mutanen makka musamman an su aini ko yahtarizu min al-ma'asi su nisanci saban Allah wa zunub da zunubai wal kaba'ir da manya-manyan laifuffuka da Allah yuhimul ka'aba domin kada su tomarta ka'aba su wulakanta ta fa yudilluhum Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki kuma ya kaskantar da su wannan magana tana nan a cikin tafsirin jizo amma shafi na 320 na Malam Usaimin jama'a kun ji wannan ainihin wato ta'aliƙin da malam usaimin ya yi magana ce wadda take kawo ƙarshen ka'aba ko to kun da ita malamin ya cike ƙarshen karatun da ya shafi wannan ainihin hadisatul eh, fili wadda ta zo don ta rusa ka'aba me wannan magana take nufi mutanen makka tare da cewa akwai abokaina da yawa sun sun ji kasusuwa na suna cewa ba sa jin daɗin wasu al'amura da nake faɗi dangane da a makka ana kaza ana kaza nake cewa ba muna faɗi ba ne domin tozarci sai muna faɗi ne don abin ya mana ciwo haka mu cikin hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mun kana inna nasa halaku wanda duk yace mutane sun halaka fa huwa ahlakuhum shi ya fi su halaka a cikin wata riwaya fa huwa ahlakahum shi ya halaka su malamai suka ce to yanzu kenan ko ka ga mutane sun hallaka ba ba maka ce sun hallaka aka ce wannan yana nufin wanda yake faɗi da izgilanci ne amma wanda yake faɗi don abin ne mai ciwo da kuma ya baya a gyara wannan babu laifi don haka wallahi duk abubuwan da muke faɗi game da makka mu ce kaza mu ce kaza ba tunan asiri ba ne amma abin yana mana ciwo jama'a kame ka samu 'ya'ya an haife su a makka jama'a ba sa sallah kaje ka samu mutum an haife shi yau a duniya shekarar shi arba'in wani bai san yadda launin ka'aba take ba in ba a talbijin ya taba gani ba tsakanin shi da ka'aba kuma alwala zai yi kawai ya biya riyal ɗaya wato kwatankwacin naira ɗaya ko naira biyar ta najeriya fa ya tashi ya hau mota ya tafi masallaci ko kuma in ya ga dama ya wanke kafa shi ya tafi amma shekarar shi arba'in a duniya ko hamsin bai taba zuwa ba bai ma san inda take ba bai yi hajji ba bai yi umara ba a cikin makan kuma aka haife shi to yanzu wannan akwai takaici ko babu akwai takaici to yanzu idan irin waɗannan mutane suka yi yawa a makka jama'a ba za su ja bala'in da Allah maɗaukakin sarki zai ba da damar wani kafiri ya zo ya keta alfarma ɗakin nan ba ku kiyaye mutanen makka suna nan a cikin makka ɗin nan amma ba sa yadda da ayyukan da za su zama barna ne na gaba da gaba waɗanda za su fito su fito na fito da Allah amma suna mashirkai ba za su yadda a yi zina ba amma tun lokacin jesan din nan bata zo ba jama'a amma ka ko madina sai mutum ya rubuta lambar waya shi ta telefon landline sai ya rike sai danja ta tsayar da ku kawai duk matan suna lullaba da hijabi da niƙabi ne saboda jarabtuwa kawai wannan yar takarda sai ya mutu sigina haka sai ta sigina sai ta sauke glass sai sauke sai jefa mata sai ta bugo mishi waya ko buga mata waya shikenan sai a yi mahaɗa matansu suna zuwa cin kasuwa da daddare mace za ta je cin kasuwa karfe takwas na dare ba za ta dawo ba sai sha biyun dare mijinta yana can shi kuma yana shan shayi ko yana hira ko kuma yana can shi yana bacci ba abin da ya dame shi in ta bayo ta rufe kofa a 1997 ko 96 jama'a irin wannan al'amarin sai da ya faru wata mata ta zura wani ya mata irin haka suka je da abokan mijin suka laɗe gefe guda da mai gidan sai kama suka yi mishi duka sai da suka karya mishi hanci tun a lokacin su malam bashir umar ali suna jami'ar islamiyya sun kai hira shi yake ba mu wannan labarin dr bashir umar ali na ainihin kano to sa'an nan yanzu wannan wayar gsm da ta zo da wannan intanet jama'a wannan ya zama babban bala'i jama'a mugun bala'i daga makka ba da jima wannan ba wani ya aiko wa da wata kwamfuta irin wannan da sauransu sai daga baya da muka bincika ƙarar ma ita ta zo tana faɗi kawai suna chatting ne suna menene a facebook a wane ne wane ne na intanet daga haka shi kenan kawai wai yana son suna magana ne ya rinka ganin ta don haka gashi ta haɗa intanet ta yi kaza ta yi kan to waɗannan barnace barnacen ka je ka ga abin da ke faruwa yanzu yara sai gansu musamman 'ya'yan bakaken fata ko 'ya'yan kabilar barma ko makamantan haka 'yan bama din nan sai ga sun hau babur suna ganganci a kan gada share mansur yaro ya daga kan babur haka yana tafiya da taya daya wannan ya wannan suna cikin tafiya an ga wannan na waya a cikin makka sai a fulge wayar sai a gaba a sheƙa da gudu a cikin makka in ka je jabal qurab ka je ka samu ana dafa burkutu ana siyarwa shara'a manso akwai karuwai akwai yan dodo akwai yan caca ga nan hausawa sun je da mu da wane ne wane ne duk ga nan sun je barnace barnace iri iri a cikin garin makka in an yi yunkuri an ce za a kwaso su wai sai su hada kuɗi sai su aiko wurin malamai a najeriya a yi musu addu'a eh wallahi kuwa kuɗi suke hadawa sai a haɗa dubunnan kuɗi wai sai su aiko najeriya wai malamai a najeriya su sauke musu alkur'ani ka ji juwa bai nan ana tafiya can can kuma su kuma sun aiko nan wallahi jama'a wancan abokina da nake cewa yana mita ina faɗin irin wannan jama'a mahaifin shi muka zauna muna hira muna cikin hira da shi a ka'aba sai ne ya tsuguna gaban shi to malam muallim nawa zaka bayar haka suke ce mishi muallim Eh, yana ya iya harkar gini ne yana karantar da harkar gini yana eh, samari na bin sai suka sami shi mu'allim mai karantar da gini to malam mu'allim nawa zaka bayar wani dan sudan ne amma zaunan nan makka yace shi ba zai bayar ba shi ba zaka bayar aje a roƙan mana Allah ba yace wannan ba ka ba bace da watan azumi kuma na zaune yau shekara wannan ba ka bace ba zai roƙi Allah anan ba sai na aika Najeriya su ba sun turo malaman su su roƙan musu ba yace ba zan bayar ba asalin shi mutumin daura ne shi kuma wannan lalatar jama'a musiba ce yan mata suna zinace-zinace idan aka tafi aikin hajji ka je ka ga irin yadda waɗannan 'yan mata suke fitina alhazanmu don haka duk shekarar an gama aikin hajji ba a kwaso alhazanmu ba to mu malamai mun shiga fitina kenan ka zo kai wa alhaji wa'azi ya keɓe budurwar tukari yana taɗi da ita ya zazzagi ubanka saboda dama ga talauci yana fama da shi kuɗi sun ƙare ga shi ya daɗe nesa daga iyalan shi ga ɓacin ran ya ƙosa a tafi da shi to ya ɗan samu nan yana hira da wannan yana shakatawa karfe ɗayan dare fa karfe biyu za ka ga sun kai to ka fito ka ce mishi alhaji ka ji tsoron Allah su ce tun ka ba nuri malamin banza malamin gwamnati ba kuɗin makaɗi aka ɗiba aka biya muku ba to ku duba irin wannan bala'i jima. to sannan je kaka bincike su kuma 'ya'yan larawa mai suke ciki sai da yaro ya ɗauko falliliyar mota da za ta kai miliyan biyar sai shararo hanya mai gangara mai nisan tsiya mai tsawo kamar kurbanin nazil da ke madina ba abin da ya shafe shi ko nomini ne ta fanjama ta fanjami ya je ci tara a tsaya a yi tafi mota ta zo ta wuce a madina sai ka ji music kamar kana cikin kasashen mu dididib ga yaransu da samarinsu ba sa kishin addini idan kai larabci mai kyau su ne maka dariya idan kana izzantuwa da izzan musulunci ka zama ba gidaje in ka yi turanci ka nuna kai ka iya amerikanci to shikenan kai ne mutum wannan duk a cikin kasashen makka da madina ne suke faruwa wallahi muna faɗin waɗannan abubuwan ne ba don cin zarafi da tonan asiri ba sai don waɗannan abubuwa su ne mana ciwo kuma mutanen mu da ke sha'awar su je can su zaman tukari su sani wannan zama na tukari da ake ba alkhairi ba ne ka je in za ka yi zama a matsayin ɗalibin ilimi to wannan daidai ne muna masu faɗin haka muna kuma masu sanu da cewa akwai waɗanda bayan Allah ne Allah ya tsare su kuma abin alfahari ne ka je ka gansu cewa wannan danginka ne domin bani jildatika danginka ne yan uwanka ne ga sunan wasu sun zama professors wasu sun zama engineers wasu sun zama medical doctors wasu sun zama Mr sharon sun zama consultants pharmacists ne doctors ne ga sunan malamai ne makaranta akwai professor na alkur'ani sami bahaushe ne dan Najeriya amma mahaifin shi ma a Makka aka haife shi amma professor ne Qur'ani yake karantarwa a cikin Jami'ar Umar Qura to amma bahaushe ai ya ce wake ɗaya ke bata gari to amma a makka ba wake ɗaya bane ne waken ya fi garin yawa saboda haka ya zama barin dan wake wallahi al'azim jama'a akwai akwai abubuwan takaici da in ka gani ka ga yaro yana zina da ƙanwashi barna iri-iri tana faruwa mutum ya tara ya'ya ba shi da yadda zai ci da su ya gurɓata musu tunanin kuma cewa najeriya yunwa ake najeriya babu tsaro najeriya babu zaman lafiya najeriya babu kaza najeriya babu kaza yaro ne na haɗu da shi bai wuce shekara goma sha biyu ba na ce zo mu je in kai ka ainihin eh, najeriya ya ce an ba kiyaye yadda ka ji haka haka an ba kiyaye ni ba zan je najeriya ba saboda har yaro in yi laifi sai a ce shi ya ta tafi da kai Najeriya sai ce na tuba kuma irin wannan barna jama'a ma'ana Najeriya ta zama wata wurin azaba kuma 'yan Najeriya ne kaɗai suke da wannan tunani duk sauran 'yan ƙasashen duniya tun daga 'yan Sudan har Chadi har 'yan wasu ƙasashe in ka cire 'yan najeriya da nijar su ne kaɗai da wannan sharrin a zuciyarsu in ba ka ba ɗan sudan da ɗan shi ya gama sakandare sai turo shi sudan sai zo ya digiri sai zo ya masters ya phd ya zama babban mai karatu yana koma maka sai kuma kaga ƙasar saudi arabia ta fi so ta ɗauke shi aiki saboda shi yanzu ya san ƙasa a ƙasa aka haife shi a nan ya sakandare to waje ya yi karatu tun da ba a ba su damar su yi makaranta ta ainihin wato abin nan gaba da sakandare to duk waɗannan al'amuran jama'a ba za mu ji zafi ba a ce al'ummarmu da ke makaɗin su suka fi lalacewa yaran mu sai dai ka gansu a 'yan dako sai dai ka gansu a masu dadi, sai dai ka gansu a masu rakiyar mota alhazai ma'ana su ne 'yan karan mota ka ga ya yi aski jama'a kamar yana cikin amurka ya sa tsokakken wando duwawun shi da azzakarin shi duk sun karere suna neman su burtsu a cikin makka ka ga yaro baya alfahari da shi dan uwan ku ne in kun yi magana sai ce shi shi shi shi ba shi ba hausawi ba da ka ce mishi kai ba haushe ne sai ce la saudi wai shi dan saudiya ne shi alfahari yake dan saudiya ne ita kuma saudiya tana kyamar shi yan saudiya kuma suna kyamar shi sannan kuma ya zauna a can bai san matsayin shi ba bai san makomar shi ba har ta kai an kafa doka yanzu a gida ɗaya aka kama mutum ɗaya laifi a cikin gidan za a kwashe su gaba ɗaya a koma da su ƙasarsu na haka kullum ba wai suna kwabar 'ya'yansu su daina laifi ba ne don nan haramin Allah ne sai su ce don karka za a koma da mu gida saboda da in yaro ya laifi ko yarinya komai budurcinta ko yaya yake sai a kamo sai a zuwa jefar da shi a kano in ka je kano ga sunan dewa a nan wajen yan canji a wafa din nan wani sai buga uwar waya ga ni an kamo ni an jefo ni kano wallahi ki aiko min da kuɗin ba haka ba zan mutu har ba su suna magana kamar kajin tura ba su da wayo zan mutu <laughs> zan mutu haka ba za ka ji ya ce zan mutu <laughs> kuma wasu mutuwa suke yi eh to ba zai mutu ba mu fi an yi wahala ke cin abinci can kuwa ga kawai haramin Allah ne wani zai kira ka kawai mika maka burodi kai ta ci da kuɗi da abinci waɗannan abubuwan ne malam muhammad salih al-usami yake cewa dole ne mutanen maka su kiyaye jama'a yanzu duk kawancin da ka san ane a najeriya nan jama'a ane a ya manso mutum yana neman mace da zai zina da ita ko saurayi kawai shikenan akwai yan daudu akwai yan iska kawalai a shari'a manso kai akwai kasuwar da na shiga ta hausawa ce a cikin shari'a mansur na rantse da allah ban taɓa ganin fima-fiman hausa a najeriya inda aka tara su ana sayowa kamar nan ba a cikin shari'a mansur eh kamar can ɗaya. Eh. an tara su ana sayar da su nau'i nau'i ban taba ganin kasuwar da ake sai da irinsu a nan ba sai ka je ka samu mata sun taru wajen su hamsin sun kewaye talbijin suna kallon ibro don haka da ka zo kana magana da shi sai ce maka ka san ibro shi abin da yake gani iburon nan wani gwarzo ne a najeriya sannan abin da ke fassaruwa gare su kenan jama'a akwai abokin malami ne mai da'awa a makka asalin su mutanen funtuwa ne a nan jihar katsina da yana ɗiban kasusuwa na da na mariga malam ja'afar yana kaiwa mahaifiyar wallahi shekarar da za ta rasu da na je muka zauna da ita muna hira ta ce alhamdulillahi mu muna daga cikin waɗanda Allah ya tsare mu a ƙasar nan muna bauta Allah ta ce amma kullum hankalinmu yana tashi ko an fahimci addini a gida ta ce to kasusuwanka da muke saurare da kai da na dan uwanka din nan sai hankalinmu ya kwanta cewa to alhamdulillah ashe irin karatun da ake a nan shi ake a gida sai ta ce to alhamdulillah to kaga waɗannan Allah ya tsare su ne fara su Allah ya gafarta mata to amma da yawa wasu wallahi in ka ce a Najeriya labarin wani malami kake ji sai ce wallahi shi bai taɓa jin labarin wani malami ce wallahi ba wani malami da yake jin labari to amma a cikin najeriya wa ka taɓa jin labari sai ce e to ya dai san omokaci omokaci ya san omokaci to omokacin nan cikin malamai wanne sahu yake dan kwallo ne sannan ya san iburu sannan ya san tsigai shi a najeriya waɗannan ya sani yanzu wannan ba sharri ba ne jama'a sharri ne ba alkhairi a cikin wannan da aka fara samun muna zuwa in an je aikin haji ana kewaye anguwanni ana musu wa'azi wata shekara da muka je muka yi wa'azi nan ainihin wato wata hara da suke kira hara gobara ne ko ina ne ni da mala abdulwahab da duk an gama wa'azi aka yi musu wa'azi a kan waɗannan abubuwa muna fitowa ba za mu shiga mota ne da mala abdulwahab sai na wani yana cewa wai kaji wai mu muna maka wai za a zo daga najeriya wai ai mana wa'azi eh, kai kai kaji muna maka yana wani makalaka faɗa mu muna maka sai nace mala abu wahab yace ane maka raddi da yace nace a ba kai kai wa'azi yanzu ba ka ji abin da yake cewa da kai yake kai kai wa'azi yanzu su suna maka wai ka zo za ka yi musu wa'azi duk wannan na daga cikin sharrin da suka samu kansu a ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya shiryar da su amma gaskiya saboda Allah muna tare da gwamnatin Saudi Arabia akan in waɗannan al'umma ba za su biyu ba to sai a kwaso su a dawo da sunan mu kan ba mu nan wa in minkum illa wariduha ne gome Allah mu mun fi shin can fiye da nan mun din dai a taho dai ba ma nan eh, eh, rabi ga mu ga wasu haka amma can dai mu ta zauna lafiya saboda can ne tushen mu ina fatan kun gane da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah ce a ni ma wani malami ne ya koya min wannan karatun yawwa faji abin rahibi sai aka je aka kamo wannan malami faƙila lahu sai aka ce da malamin irji an dinik ka bar addininka kun ji jama'a irji an dinika ka bar addininka ka yi ridda fa'a ba sai ya ƙi eh. Malam Kahfani yake cewa addini ra'asul mali fastan bihi addini shine jali ka riƙe shi da kyau ba a sassauci game da addini ko kaɗan jama'a a ce muku fanatic a ce muku terrorist a ce muku fundamentalist duk abin da za a ce muku ku riƙe addinin gam gashi dai bar addinin ka fa'a ba sai ya ƙi abil min shari sai aka ce a kawo zarto zarto irin na kafintoci fauda al sharu fi mafraqi ra'asi ya ka sanya a tsakiyar madigar tsakiyar kanshi fa shaqqahu aka rinka fafura shi kamar yadda ake fafura katako sai da aka tsaga shi biyu hatta waqa ashqahu har sai da bangarori biyu na jikin shi wannan ya dama wannan ya hagu jama'a kun ji fa saboda me aka yi mai haka saboda addini don cewa sarakunan gargajiya da gaske suke akan gargajiya kuma akan tsafi da gaske suke shi sa duk wani sarki da ya san shi sarkin musulunci ne wallahi kare sake da ce mai sarkin gargajiya gargajiya maguzanci ke sarkin musulunci to sarkin musulunci musuluncin kuma eh da gaske don haka duk wannan faduwa da ake a fada a gaban ku ku tuba kafirci ne duk wanda ya zo ya miƙa maka hannu sarki ku yi musafaha hadisi sahihi cikin tirmizi manzo Allah yake sai zunuban ku su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkaɓe ganyenta amma a faɗi a yi sujuda gaban sarki wannan zunzurutun kafirci ne irin kafircin bush ya kamata sarakuna ku gane wannan kuma ba abin da ya kafa fadar ku ne, kuma kun ci amanar ɗan hodiyo don duk fadojin nan ɗan hodiyo ya kafa su don me don musulunci ya ce musu ku yi tafsiri ku karanta bukhari ku karanta musu risala a ji aqidar salaf sannan a ji fiqhun maliki abinda dan hodo ya ce musu kenan sai suka ci amanan mutane suka je suka ɗibo malaman bid'a suka ɗibo malaman tsafi suka hana mutane saduwa da su wai sai an zo ba za a taɓa jin sarki yana karanta mutane addinin musulunci ba sai an zo wani governmental policy matsalar census ko matsalar allurar rigakafi wai sai ka ji sarki wai yana cewa wai jama'a su fito sai allurar rigakafi duk sarkin da ya haka ya ci amanar mutane sai Allah ya kama shi ya tuhumce shi akan wannan dan hodiyo ya ce ne waɗannan manya-manyan gidajen a tara jama'ar gari a koya musu tafsiri da sahihul bukhari da risala abin da dan hodiyo ya ce ku yi kenan aka watsar da addinin musulunci aka koma gargajiya Idan haka za ka ga duk inda sarkin gargajiya yake sai ka samu yana faɗa da malaman addinin musulunci gashi dai nan gashi malami ne wai ya bar addinin shi Ya ce ba zai bari ba ku dubi rashin imani zarto aka sa aka rinka fafura tsakiyar kanshi har sai da aka raba shi biyu me yasa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid imani da Allah kawai shine laifin da suka yi to Allah ya kyauta to sun maji a bijalisil maliki sai kuma aka kamo bafade faƙila la hurji an dinik aka ce mishi bar addinin ka fa'a ba sai ya yaki fawdi al minsharu fi mafriq ra'sihi shi ma sai aka sa zarto a tsakiyar kan shi fa shaqqahu bihi hatta waqa ashqahu sarkin yasa aka tsaga shi har sai da ɓangarori biyu na jikin shi suka faɗi jama'a kun ji bafadan sarki ma saboda ya musulunta ya ce Allah ne abin bautawa amma kun ji sarki bai yafe mishi ba shi ma ya kashe shi sun maji a gulami sannan sai aka kamo yaro faƙila lahur an dinik ya ka ce ka bar addininka to a nan ina son ku natsu da kyau hanyar da aka bi aka kashe malamin da hanyar da aka bi aka kashe bafadan ba irin ta aka bi aka kashe wannan yaron ba da aka ce wa yaro bar addininka fa'aba sai ya ƙi da aka ce wa wancan malami bar addininka fa'aba sai ya ƙi sai aka kashe shi malami da ya ƙi sai aka kashe shi yaron fa fada fa'ahu ila nafarin min ashabi sai sarki ya danka yaron zuwa ga wasu fadawa faƙala sai ya ce izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku je da shi tsoro ruwan dutse kaza fas'adu bihil jabal ku hau da shi saman dutsen fa idza balagha zirwatahu idan ya kai kololuwar dutsen fa in raja an dinihi wa illa fatrahuhu ku ce mai ya dawo ya bar addini in ya kito ku je hoshi to yanzu wace hikima ce ta sa shi yaron ba a kashe shi ba saboda ana ganin shi akwai saura ko akwai yiwuwar a iya karkato da shi matasa kun gane saƙon tsoho kan an san no compromise ka samu tsoho ɗan shekara saba'in a cikin muciya yanzu ka ce fito da gajeren wando da hula hana sallah ya sawo canvas ya wuce yana 440 a nan za a ba shi miliyan goma ba zai ba baba za a baka kujerar hajji ba zai ba baba za a kai ka makka kai hajji kai umara ba zai ba me yasa duk abin da ya kama ya kama kenan amma matashi ana ga akwai yiwuwar a dawo da shi don haka ku kai shi tsororuwar dutse ku tsoratar da shi za a je hoka fa fa zahabu bihi fa sa'adu bihi aljabal fa qala allahumma kfinihim bima shi'ita da aka je tsororuwar dutse ga suna neman su je hoshi sai addu'a na haka kun ji matasa waɗannan sarakunan gargajiya da waɗannan azzaliman 'yan siyasa da waɗannan miyagun 'yan boko waɗanda suke son su ga bayanku sai kun haɗa da addu'a wani tsohon soja ne ya miƙe a wurin wani taro da aka yi a kaduna yake cewa ɗan siyasa ne a yanzu yake cewa waɗannan matasan 'yan siyasa da matasan addini da ke kawo mana cikas game da harkar siyasanmu wadda muka zuba kuɗinmu a ciki muka kafa ta za mu ga mun yi maganin su ko da zai kai ga auren musu da 'ya'yanmu ne kun ji jama'a za su iya ɗaukar ‘ya'ya su ba ku ku aura don su canza akalar aƙida ku don su canza akalar siyasar ku wannan tsohon sojan ku da yake makiri ne sai gashi ya haka ya ɗauki yashi ya ba wani ɗan siyasa ya sake ɗaukar ɗaya ya ba wani ɗan siyasa kwana biyu sai aka ce wancan sai dawo cikin jam'iyyar nan da nan sai ya dawo yanzu na biyun yana nan shi ma ana karkato shi kafin 2011 shi ma zai komo cikin jam'iyyar sai da na je na tara ɗaliban jami'ar islamiyya a madina bara waccan na ce musu kun ji mummunan manufar 'yan siyasar najeriya a kan kuna nan kuna koyan addinin musulunci su kuma suna can suna ga suna da 'ya'ya tsala tsala kyawawa kana cewa kana so za a ɗauka a baka a baka duk abin da kake so a kan ba maka kwana biyu sai a lalata maka addini addinin ra'asul mali fastamsik bihi matasa ku zama masu tsaurin rike addini ba a sauci game da rike addini ku zama masu tsauri don waɗannan makiran 'yan boko da 'yan siyasa to sai ana sa musu buldoza ta aƙida ana rugurguza su ku kiyaye da kyau ba don komi ba saboda ku kuna son a adalci su kuma suna son a zalunci yau ba ku ga matasan bauchi ba da Allah ya taimake su kawai ba alkawari aka yi ba ba gayyata ta aka yi ba kawai sai na dira garin bauchi ashe sun shirya za su yi amfani da matasa za su yi magudi ana sa matasa suna ta cin mutuncin mutane yan kalari yan daba har ya kai in aka san kai kana kiyayya da jam'iyyar da take cikin gwamnati sai a turo matasa kamar karfe tara na dare kamar su talatin sai su faɗo gidanka duk su zina da matanka da 'ya'yanka a cikin garin bauchi ku kai musu kasar ɗin nan su ji ku da muka je muka yi wa'azi kamar an faɗa min kuma wallahi ban san maganar ba sai na ce matasa siyasa ta zo ana so za a amfani da ku to ku juye a kan waɗanda suke so su yi amfani da ku sai Allah ya sa albarka wannan magana shine matasan nan suka yi abin da suka kira a kasa a tsare a raka in aka saka ƙuri'a sai su tara a basu su raka sai an ƙirga. in aka je ana kirga a yi nuku a yi nuku su ki tafiya a ɗauki tear gas a jefa musu in suka shaƙa sai su cace sai su dawo sai sun tsaya dai haka suka yi da haka suka samar da gwamnatin da take yanzu da izinin Allah a garin Bauchi matasan sabon garin Zaria ko kasa matasan Zaria ko kasa gashi nan yanzu jangon ne akan ku sai an sadaukar ake samun abin da ake samu mawaƙi ya ce mai tsoro ba shi gwaninta kowane ne kuma ko ɗanwa kuna jin tsoron tiya gas kuna jin tsoron bindiga ba za ku kai ga abin da kuke nema ba haka za ku zauna cikin ƙasƙanci. ku zaɓi mutanen da za su yi muku adalci sai a bi a murɗe sai a turo tiya gas sai a turo mobile police mobile police ɗin don kuka kukan kura za su kashe uku ku kuma ku kwace kuna kwacewa shikenan sai ku yi declaring amma ba za ku iya ba kuna tsoron mutuwa mutuwan nan da kuke tsoro ita su sardauna suka yadda suka karɓa suka kare muku mutunci ko kuma yanzu ba za ku yadda ku mutu ba saboda yan baya haka za ku zauna cikin kaskanci da wulakanci don su waɗannan sun sha alwashin zalunci sun ce sun zuba kuɗinsu ne sun kafa zalunci kuma ku kuma kun ce sai an yi adalci saboda haka matasan zariya sai kun dage 2011 is a year of challenge is supposed to be a year of change ya kamata a samu canji zalunci a yi jana'izar shi 2011 amma ba haka ba zaluncin ya yi yawa jama'a wuta da aka ce ana bayarwa awa goma sha biyu duk najeriya ana bayarwa ku dubi yadda ake muku a Zariya. maka ba ku awa uku sai a ɗauki saboda me ba ku da wanda zai magana ba ku da wanda zai magana ba ku da wakilai ba ku da wanda yake wakiltar ku dole ne sai kun tashi ba wanda zai muku wannan aikin ku za ku tashi ku yi wa kanku ku za ku tashi ku hana zalunci sanda 'yan siyasar makka suka haɗa zalunci aka haɗa kai da sarakunan gargajiya aka zalunci annabi da shi da jama'a shi aka ce a daina magana da su a daina siye a daina siyar musu aka takura musu jama'a in san cewa wani matashi ne ya miƙe ya ce wallahi ba za ta sabu ba aka ce me kake nufi